أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم أما بعد أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan rana ta juma'a mai albarka domin gabatar da ibada ta sallar juma'a muna fatan Allah ya amsa muna yan uwa musulmi mu yi haƙuri bisa ga umarnin shugabanni kan cewa za a yi baki aka ce a ɗaya bisa biyar domin bakin za su zo domin ɗaurin aure mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wanda ya imani da Allah da ran tashin kiyama ya karrama bakonsa kada bakonka ya koma yana jin damuwa yana jin bakin ciki game da abin da kai masa rashin bai ji daɗi ba da za ka bakin namu sun fara zuwa daga su akwai malamai akwai wa gabanni daga ciki akwai malam daga cikin malamu akwai walin kalgo za ka muna tare da shi ɗaya daga cikin malamanmu ko masu wa'azin hajji wanda ke kowa ya riga ya tsinci mai sauran kafafin ya labarai na kebbi state muna yi malam barka da zuwa a yan uwa musulmi da yake lokacinmu na yau mai da aka ba da umarni liman zai hayo karfe ɗaya da minti goma za a fara hudu ba domin ana son a ƙare kafin karfe biyu saboda ka muna ba da haƙuri game da tsari yanzu haka muna fatar Allah maɗaukakin sarki ya samu yi nasara. ‘Yan uwa musulmi tambihi da na fi son in yi kaɗan. ‘Yan uwa musulmi abin da ke faɗa a nan shi ne mun samu kuma cikin wani yanayi na firgici da tashin hankali a 'yan kwanan nan waɗanda abubuwan da suke faruwa nesa haka sun fara zuwa kusa gare mu har sun shigo cikinmu wanda a halin yanzu a cikin garin harkuma da muna da 'yan gudun hijira waɗanda gaskiya Allah da ya kasu can mu na bariki muna tare da wasu daga cikinsu mutanen zagi da kuma wasu daga cikin mutanen mera muna tare da su a sun buru gidajensu a unguwar malamai akwai wasu a nan cikin gari ma akwai wasu yan uwa musulmi ba son su bane su samu kan cikin masu gudun hijira wallahi jarabawa ce ta Allah Allah ya kaddarta musu wannan jama'a kada da mutane zama abin angoma gare mu kar su zama abin kyama gare mu mu ba su abinci in muna da shi mu taimaka kama da wurin zama in muna da shi don mu saboda kai musulmi baka san halin da za zama kankanan gaba ba mu tausaya wa suna cikin wani hali annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama masu tausayi Allah ne rahama yana tausayin su ku yi tausayin waɗanda a kafa wanda aka mai tausayin ku bayan haka ‘yan uwa musulmi su kuma ‘yan gudun hijira da muka tanar su akwai wasu abubuwan da ya kamata a kula da su in jarrabawa ta su. malama suka ce lokacin da musibar ta sauka ga al'umma mutane sun kasu kashi biyu kashi uku daga cikinsu akwai wanda in musiba ta sauka gare za a haramta mai samun ladatta shi aka ce maharumul adar adab li'annahu yuqabilu balaa bitafakhudi wa su'u dhanni billahi azza akwai mutunan da in jarabawa ta sauka gare shi kamar irin haka sai ya kalubalanci wannan jarabawa da fushi da yi ma Allah mummunan zato wannan za ka ga shi ga jarabawa hayar kula lalata guda bai samu sannan daga cikin mutanen da suke samu kan cikin jarabawa akwai su kuma muwafik waɗanda Allah zai muwafaka su ko su ne waɗanda suke ƙalubalanta jarrabawa ta Allah da haƙuri da dauriya da kuma da al'amarin zuwa da Allah mulkin sarki su kuwa ƴannan mutane suna samun lada gwargwado sannan daga cikin mutane akwai suke ƙalubalanta jarrabawa ta Allah mulkin sarki wato da yarda ƙari bisa ga wani, ya yi haƙuri kuma ya yarda da abin da Allah mulkin sarki ya rubuta masa ya sani tun azal Allah ya rubuta a lahul mafuz za a kai wata rana za a kore shi da gidan shi za a hasa cikin dukiya kai za a hasa cikin gonaki nai za a hasa cikin abin da ya malaka Allah ya rubuta a lahul mafuz sai ya tada abin da Allah madaukakin sarki ya yi to wannan shi ake ce ma ar-riba bi Allah wa qadri Thank you. shi wannan shi an na uku wanda yake ko wanda ya samu kai ne cikin jaraba ta ubangi subhanahu wataala to sai ya samu kai cikin ɗaya da buku wannan guda uku ma ya zan wannan za a haramta mu samun ladan jarabawa sai ko ya zan wannan zai muwafaka ya dace da abin shari'a ka so cikin halin jarabawa ko kuma ya zama cikin waɗanda ya yarda da kaddara kuma zai zama ƙari bisa ga abin da shi wata ya kasance a cikin sannan ya koyi uwa musulmi akwai fa'idodi da ake samu ga wanda ya samu kai cikin jaraba daga cikin su malamai suka ce akwai tafsirin zunub wa mahawi sayyi'at duk mutumin da ya samu kai cikin jarabawa inda yi hankuri Allah zai kankare mai zunubai ne zai shahe mai kurakurai tsakanin shi da Allah madaukakin sarki jama'a wanda aka kora gidan shi bai yi komi ba fa ko bai laifi ba ko ba shi ya fara ba an kore annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gidan shi ya bar garin su kuma wani gari ya hijira saboda da kuma su da hijira su sani wannan abin da ya same su ba su kai aka fara irin wannan Allah ya bada labarin wasu alladina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لهدم الصوامع وبيع وصلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين أخرجون عن ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره inna Allah la qawiyyun azid Allah madaukakin sarki ya magana akan musulman da aka ba izinin su yaki su kare kansu sai Allah ya ce alladhina ukhriju min diyarihim wayannan da aka fitar da su daga cikin su, da gairi haƙƙin ba tare da haƙƙi an zalunce su dalili kuma an ya ƙolo rabbin lafin ce ubangijinmu shi ne Allah musulunci kamar yadda muka samu kanmu arewa ana ƙoƙarin tarwatsa mu ana ƙoƙarin koranmu da gonakinmu da gidajenmu saboda addinin ga na musulunci saboda an yado an gano cewa arewa ta yi ina riko da addini afirka baki daya saboda haka addinin musulunci shine dalilin duk wannan kashe-kashe wannan kore-kore wannan kame-kame da ake yi ana cinikin musulun Allah maɗaukakin sarki ce saboda addini kawai Allah ta'ala ya laula dafkun lahin nasa ba'adhum bi ba'd barin tun kuɗewa mutane wasu da wasu ba sashi da sashi ba Allah ya ce masu huddimat da an rusa bukkoki na masu koma zan suna suna ibada ko wabiya'un da kuma wuraren ibada yahudu wa masaji da masallatai na musulmi wayanda ake ambaton Allah kashi amma Allah ya ce wala yansuranna Allahu man yansur Allah ya ce mako wanda ke taimakon sa wanda ke taimakon addinin sa inna allaha laqawiyyun aziz lalle Allah mai karfi ne kuma buwaye ne saboda yan uwa musulmi koran mutum daga gida ne saboda addinin musulunci ba yau an fara ba saboda haka muna yi musu albashir su yi haƙuri za su kuma gidajensu bayan wannan jaraba ta wuce da yadda Allah Yan uwa musulmi daga cikin fa'idodin da ake samu idan mutum ya shiga cikin jarrabawa yayi haƙuri akwai rafu darajatul manzila Allah na tsaga darajar mutum da matsayi ne fil akhira a lahira in ya haƙuri da jarabawa Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga darajar wasu mutane saboda jarabawa idan muka didi annabawan Allah maɗaukakin sarki Allah ya ɗaga darajojinsu sai sun shiga jarabawa an jijjiga su sai an jijjiga su sannan Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga darajojinsu hakan mumini don lokacin da ya shiga matsala am hasibtum أن تدخل الجنة ولما يأتيكم مطر أما حسبتما أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مطر الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وظلزلون حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Allah maɗaukakin sarki ya ce an hasibtum wai kuna zato kuna tsammani an tada kula janna ku shiga aljanna haka dai babu jarabawa ba ya atikum masalul ladina khalaw min qablikum yazan misalin wa'as gabatin ku bai zai ku ba masatumul ba'sa talauci ya shafe su wadarra'u ko da cututtuka iri daban-daban wa zilzilu kuma Allah ya ce an jijjiga su an girgiza su kuma irin wanga halin mana a ce kana zama cikin garin ka cikin garin ku baka da kwanciyar hankali kana nan sai ka ji an ce an kawo makwabcinka shekarun jiya mana ahama koko je yake gaya mana cewa makwabci ne gida hudu tsakanin da gida ne aka mu da daddare da bindigogin suka shiga gidan shi mala ahmad koko a garin ku haka duk wannan daga cikin abin da suke jijjigawa kana ji kana ganin shagon kana so ka bude baka bude ba kana ji kana ganin bonaka ka je ba ba ka ruba Allah ya ce wa zulzilu an jijjiga su an girgiza su hatta ya kula rasulu har sai da wannan manzo yace wallazina ma wallazina amanu ma'ahu don suke da imani tare da shi mata nasrullahi wai yaushe ne taimakon Allah da yanzu yanzu mu dibi halin muka samu ciki wanga yaƙi ya yi wajen kusan shekara 20 cikin Najeriya hawa suna gan cewa wai yau shi ne taimako Allah zai zo an yi canjin gwamnati har yanzu kuma ba a ga wani abu ba an yi kaza an yi kaza an yi addu'o'i an yi kiyamul laili an yi kunuti har yanzu dai babu wani abu da an ka gani to Allah daukakin sarki ce ala fasara inna nasrallahi qarib taimakon Allah cin nasara Allah yana kusa saboda ka jama'a kuyi hakuri Allah madaukakin sarki ya tabbatar muna wannan yanayi da muka samu kanmu ciki za mu samu kurin yawa wannan musiba kusa kusa in Allah ya yi muna fata ubangiji Allah shi yayi muna wannan musiba ya ku bayin Allah daga cikin amfanin jarrabawa da shigo ga mutane ash-shu'uru bit-tafriqi fi haqqillahi ta'ala wato mutun ya ji garai ne cewa yayi sassabci yayi sakaci da makallahu a da yake yanwa musulmi saboda haka yanwa musulmi a so dama mutum ya shiga jarabawa inda mutum na mai imani yakan ji a ransa cewa akwai wani sakaci da ya yi na ɓangaren abin da shi haƙin Allah maɗaukacin sarki ash-shu'uru bit har fi haqqillahi ta'ala mutun ya gare ne cewa akwai wani sakaci da yayi akwai wata banna akwai wasu zunubai da ya aikata gare ne sai ya kama ji shi za kana ganin duk annabawa da manzanni da mutanen kirki in suka jiki jarrabawa za su suna cewa su suka yi da kansu suka dama kansu to duk mutum musulmi aka yi sai da gidanai aka kore shi zan dan gudun hijira wani wuri in dai musulmin kwana, gare ne zai kama jin cewa akwai wani laifi da yawa Allah madaukakin sarki to jin haka alamar imani ce juma ina fatan fahimci wannan magana yan uwa musulmi daga cikin amfanin da ake samu wajen ijarrabawa ta zo shine fatu babu babu taubati mutum zai bude maka ne kohar tuba duk mutum da ya samu kai cikin matsi da matsala yana bude maka ne kohar tuba Allah ta'ala ce walaula idza ja'ahum ba'athuna tabarra'u ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن فسد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون هو مسلمي الله مدوكتين سرسيتي فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا me yasa سندا musiba mu ta zo jarrabawa ta zo ba su kaskantar da kai ga Allah ba kenan ya gwada kaskantar da kai ga Allah na gwada cewa Allah madaukakin sarki na jaye musibu ya kuma wa Allah a kaskantar da kai kuma aka nemi Allah tuba aka roƙi gafarar shiga abubuwan suke suke gudana kenan yawa musulmi wannan nukta tana gwada cewa duk wanda ya shiga cikin musiba ya koma ma Allah madaukakin sarki ya ta istighfari ga Allah madaukakin sarki ya nemi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa domin gushewar wannan musifa sannan yan uwa musulmi na daga cikin fa'idodin jarrabawa shine taqwiyatul imani ƙarfafa imanin mutum mutum musulmi imani ne na ƙarfi ya shiga cikin jarrabawa. yanzu duk wanda Allah ya taimake shi daga cikin ya shiga cikin wanga jaraba ya daure yi hankuri har ya hita cikinta imani ne zai ƙara ƙarfi alaƙa ta da Allah za ta ƙara ƙarfi ƙwarai da gaske kenan wa musulmi daga cikin shawarar da muke ba waɗannan suke yan gudun hijira ma an tare da su cikin masallatayen mu ma an tare da su suna cikin damuwa amma su yi haƙuri imanin su da Allah ya ƙara ƙarfi sanadiyar wannan abu kada su ɗauka ga wanda ya musu laihi don wasu za ka sai su fara ɓacin gwamnati su fara ɓacin shugaban ƙasa su ɓaci gwamna a ɓaci ciyaman duk gwamnati gaba ɗaya tun daga saman ta sai an zage ta gabaki ɗaya a ce ba ta da umarni wane ne wane ne wallahi ƴan uwa musulmi mu sani wannan jarrabawa ce wadda Allah maɗaukakin sarki tun tuntun ya faɗi duk wanda an musulmi sai ya da jarrabawa subhanahu wata'ala wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwal ونقص من الأموال والثمرات نعم. وبشر الضامرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Allah madaukakin sarki ya ce wal nablu wan kuma wallahi sai mun jarrabe ku bi shay'in wani abu min al na tsoro sai tsoro ya kama ku kamar yadda muka samu yanzu yanzu ka tashi zuwa sokoto zuwa gusau zuwa kano gabanka na faɗo in yi ba ka iya tafiya akwai wasu direbobi da muka yi tafiya daga illela zuwa ƙwanni daga gwadabawa zuwa illela wallahi aka aka samun direba kun bayan bayan duk direban da aka lalabo sai ce wala bai zuwa tsoro ya kama sannan kai fasinji kana son kai tafiya ga bukata irin tsaka wani wallahi ko mutuwa an kai aka ce bayan isha'i ya shiga mota zuwa gusa wallahi wani bai zuwa saboda mai so tsoro ya riga ya kama mutane wannan tsoro Allah ya riga ya faɗi wallahi sai ya daga zama da tsoro min al-khawf wal ju' da kuma yunwa kabar muka samu kan yanzu idan ka ribi sa'in gumi a ce 700 sa'in gumi na Hausa a ce naira 700 yau ma mai tauraro jikka 600 in ka dibi duk abubuwan masrufi ga sun sun tsara kuɗi kuma in ka bibi halin mutane kuma ya ja baya noman da aka bai bai da mutane wani ya daga cikin abin da kuma yunwa Allah maɗaukacin zai ce sai mun jarrabe ku wallahi da wani abu na yunwa wa naqsan min al-amwali da kuma tawayewa dukiyoyi yanzu ka bibiyar za ka ga ɗan kasuwa mai jarin miliyan goma sai ka ya dawo ko miliyan biyu bida ka diba ka ga yadda za ka ga wasu 'yan kasuwa daban-daban jari ya ja baya jari ya kai mal ga ɗan kasuwar da yana iya lalura ta dubu goma kullum da yau an waye gai ta dubu guda ma tana ba shi wahala wannan tsawaiwar dukiyoyi ke wal an da kuma rayuka ku dibe da aka ta mutuwa malam sai ga an kai mutuwa asibiti rashin kuɗin magani ya saya mutu magunguna sun yi ɗada goyo shi kace ga za ga mutuwa ɗaya aka sai Wasu samarat Allah ya tsaya ya ita da muka riba za mu har da ɗan mangwaron da aka sai dan lemun da aka sai ka sai ka sha wani lokaci za ga in kakan mu da so har da kyauta ma ana ɗauka a baka saboda in ba a baka ba zai lalace gwari ka amma yanzu ya fito su yi tsada sun rage yawa irin yadda suke ada. sai Allah ta'ala ya ce wa bashir sabirin ku yi bushara ku faranta rai ku ba da labari mai faranta rai ga masu hakuri duk wanda ya hakuri da irin wannan yanayin to Allah ya ce yana cikin masu hakuri ai masa bushara allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda suke idan musiba ta same su suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wanda ji ana maimaita wa'annan abubuwa cikin zuciya ta yi ta faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wanda yake jin wa'annan abubuwa kana zuwa ka iska in gumi a ce ya ƙara ita ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana zuwa wuri kaza sai a ce kaza ai matsala kaza ta faru ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk waɗanda abubuwa ana ana son a yi ta maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na daga cikin abin da ya kamata mu faɗa na abin da an wajibi ga musulmi in ya samu kai cikin musiba akwai faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ta'ala ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa suna da gafara daga wurin ubangiji wa rahma kuma suna da rahama Allah ya ce wa ulaika humul muhtadun wa suna shiryayyu masu dok masu hankuri da kuma faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inda musiba babu shakka ƴan uwa musulmi ka bar jigajinka cewa kai baka da matsala gidanka ina da zan cikin mutum goma mutum bakwai suna cikin matsala to duk matsala ake ciki su wa'annan mutum uku din ba su iyaye mutane matsalar suke ciki saboda ka in musiba in ta game irin wakka ana son musulmi ɗauki hankuri kuma su dinga addu'a suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da addu'o'i ga Allah madaukakin sarki yan uwa musulmi na daga cikin abin da an wajibi ga musulmi a lokacin da musiba ta samu na farko shine musulmi ya samu yaqini al'amari nan daga wurin Allah yake shi dai musulmi wajibi na gare shi ya tabbatar abin daga wurin Allah yake dan babu wani mutum guda da ya kawo wanga sai Allah wasu na cewa suka komai an ka dauko azama Allah to akwai abin da ba Allah kai ba kai yanzu in Allah bai yadda wadan mutane ya za a tsoso mutane walakanci irwa a isko ka gidan kamala a to a kama ka dauke kai da a kama ka a tare da ai mata walakanci na gaske wani bi ai gaban ka wani bi ai ba gaban ka kai ka san wannan abun in ba musiba ta Allah ba wallahi ba isa wa mutane haka saboda muna roƙo Allah madaukakin sarki wannan musiba Allah ya yi mana Allah ya kawo mana ƙarshen wannan musiba saboda haka musulmi ya samu yaqini cewa wannan al'amarin daga wurin Allah madaukakin sarki yake sannan bayan haka malamai suka ce an yi ta'abal asbaban nasi lidaf ilbala mutum ya aikata abubuwa sabubba masu amfani wurin tunkuɗe musiba yan tattaho malamai suka ce idan musiba ta taho a yi umarni da wasu dabaru da wasu hanyoyi na tunkuɗe bala'i in ya taho ke na yanzu su mutanen unguwa da mutanen gari da masu iko tun da dai masu wanga al'awari mutane ne kuma an san abubuwa suke amfani da su to su ma mutane su sake zama a yi shawara a biyo wasu dabaru masu amfani wurin tun kuɗi wannan musiba Ha a ga ta bai da kyau musiba to ɗaya musu yi rungumi hannuwa ya zama ɗaya na yana jiran sai taimako ya to daga Allah tabbas taimakon na towa amma malamai suka ce ka riƙe wasu asbab waɗanda za su yi amfani wurin tun kuɗi musibar amma jama'a su sani mutum kada ya shirka da Allah don maganin kidnafa ba ka zuwa ka sha wani magani na bindig ba ta halbinka don mi saboda don kai maganin kidnafa wannan musulunci bai da wannan saboda ya an ka samu matsala kan mutu da wannan magani tare da kai ka mutu shirki ba jama'a ko ba haka ba ne duk da yake yanzu sun ce an halatta ma kowa shi abin da shi kai akwai wani gari da an ka ce duk wasu matsafan gari sai su zama su shawara su yi abin da suka yi su kuma limamman gari su ko su kowa matsalai su yi abin da suka yi su ko suwa suwa su koma su yi abin da suka yi yan banga suwa suwa su yi abin da suka yi abinda aka magana nan asbabun nafi'a ba masu unhwani wa'anda shari'a ta yadda da su wurin tunkuɗe kowane irin bala'i amma haramun ne mutum ya sha maganin bindiga don mu yanzu ya an kalubuta ba ta shaka ba ba taba ka baka cewa Allah ya kare ka sai ka ce maganin da ka sha ce kai wallahi maganin hina yi Don mun gosu sun sha Don wani an ce an yi ta halibi haka ɗai shi kai ka kabewa ɗai shi ana halibi shi haka ɓewa haka sai ya kashe mutane da yawa sai yanzu faɗa mini an ka to aka kama shi an ka wuya ne ya mutu da wannan maganin gaji kawai ya samu aljanna wallahi malaman tauhid sun tabbatar da bai samu aljanna malami kace alaikum assalam ɗaya eh, ne na duk gudana ai ai da zobe da laya da duk abin da mutum zai sawa ga jiki ne don kabbin daga ta shashi wallahi yan uwa mutum duk wannan hadari kawai dai a ce a koya mutane akwai wani ƙauyen da aka ce wani soja an ka samu ya tsaye ya koyar da ya samu wasu ɗan banga ya koya musu dabaru na yaƙi aka samu wasu bindigogin da aka sama wani abin na wasu wasu abin wasu ƙarfa yace wallahi da aka koya musu sun ka fatattake waɗanda yan bindiga yace turan nan daga ne samu lahiya kaga an ka diba ka ga wannan dubaru na aka koya musu haka kare kansu haka da garin su to amma magana cewa kai musulmi wai ka sha wani magani ko ka ɗarma wani abu ko ka sa zobe ko ka yi wani abu don in an ka halbo ko shafi ya taɓa sai dai ka kaɓe ya faɗi wallahi wannan bai daga cikin hanyoyi na nasara ga musulmi domin akwai asar akwai hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rataye wani abu don dafa iko jalabi wannan abun ya sani Allah ya wuce ga Allah bai cikin wannan al'amari ku yi hakuri jama'a magana ta wadda ka san mutum ina cikin wani yanayi to ganin shi ke ana faɗa mai irin wanka kamar ana faɗa mai magana ba ta da umarni shi musuluncin ka duk inda ka ce ba ka rabuwa da shi kuma matsayinka na musulmi dole ka duka ba abin da musulunci ya ce saboda ita mutuwa duk randa da kaga kan mutu wallahi ranar an kadar mutuwa kuma da abin da aka kashe kashi an ka rubuta shi da shi zaka mutuwa amma mu abin da muka faɗa a nan abin da ka magana a nan shi ne duk wasu hanyoyi da dabaru wanda mutum zai bi ya hita cikin musibar da yake ciki ya bi amma ya sani cikin layin shari'a kai ya hita kai ya saki ka ce ka koyo koyo tuma ka koyi halbi ka samu duk wasu abubuwan za ka iya samu ka samu a taro ai mitin a samu wasu kuma bayan gari su laɗe a duk dubarun da za a yi a yi na kariyar gari da al'umma amma a sani ka a sha magani don maganin bindiga abinda an maganin bindiga mutum ya laɓe ka ta halbe shi tsakani da Allah amma magana ka sha wani magani ka ta halbe ka wallahi wannan musulunci bai da wannan har yanzu ku samu malami guda wanda ya halatta wannan duk da yake ga wannan kewaye da malamai tare da mu in na yi kuskure na tsaga da Allah su su gyara mutane kan Allah su su fahimta wanda ba ta da kyau amma dai mun sani cewa su masu wannan abu mutane ne ko mutane na suka wa haka mutum da mutum da ka gani wallahi sai Allah duk inda ka ce ka turbuɗe ka ɓoye wallahi wannan ganin ka to saboda ka shi yasa tunda dai haka ne su ma suna yi ba su da gaskiya azzalumai ne to ku ko masu gaskiya kuma ka ku zamna hannu hannu rabbana kowa ya zan abin da yake yake da abin me yasa cikin musulunci yace wa a'iddu lahum masadatun min quwwatin wa min ribatil khayr wa a'iddu lahum masadatun min quwwatin wa min ribatil khayr turhibuna turhibuna bihi ya adu wallahi wa aduwakum mm. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الله ما تنفقوا من شيء وأعدوا لكم kuma ku yi tattali gare su ku musu tattali ku musu shiri masa batun gurgudan iko min kuwatin na ƙarfi hadisi ce ala alquwatu arram sawara quwa quwa anan ƙarfi ne halbi Allah ɗaukacin zage ku musu shiri gurgudan iko ku na ƙarfi wa min riba khayl da kuma turkakin dawaki turhibuna bihi aduwallah kuna tsoratar da maƙiya Allah da shi wa aduwakum da kuma maƙiyan. Maƙiyan Allah ko ku kirewa musulmi duk wannan na gwada cewa kada musulmi ya zama hannu sake gidanka baka da komi sai ga wani musulmi ko yi kayyankan kaza bai da gida ne wanda ke duk ana son mutum ya shiri ya yi tattaliwa duk wanda an makiyin Allah ko makiyin shi don mun tabbatar da ga mutane wala makiya Allah ne ko makiyan mu ne dai an ka diba lahimmi mun kai su wa'annan mutane da aka kora ƙauyen su sun kai shi mutumin ƙauye ma da a can cikin daji ma yana kawawa ta wurin neman abin da ya ci mi ma ya sa abin da ke ci amma saboda wata manufa da akwai wara'ahu shay akwai wani abu baya sai daga asu ana kawo mutumin daji mutumin daji ko wani koda din ma birni ya sani wani kauye ko ko wutar lantarki ma babu ba su ko da wutar lantarki ba iya kasu daga noman su sai kiyon su amma sai a iske mutum can kauyen su a dokai a tilishi duk dan abin da ya samu sai an kwashi yan uwa musulmi na daga cikin abubuwan da ya kamata tauban da ya kamata musulmai su rika. na farko aka ce akwai addu'a shekul islam ibn tamiya Allah shi masa rama ya ce addu'a sababi ne mai ƙarfi daga cikin sauba masu sun kuɗe bala'i ko mai ƙarfi ne ya ce ko mai ƙarfin bala'i akwai addu'a da ƙarfin da suna sun kuɗe bala'i sauraka shi yasa yake cewa addu'a sababun yudafi'ul bala fa'iza kana aqwa minhu dafa'u yace addu'a sababi ne mai ƙarfi daga saboda suke tun kuɗe bala'i iya zan addu'a ta yi bala'in tsaye sai kuɗe shi shi ke na kuma bai kuma ba ina yawa musulmi ana son mutane su dinga addu'a subhanahu wa ta'ala ya yi magana daban-daban cikin qur'ani game da addu'a Allah ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum hmm. إن الذين يكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم داخرين يا أخوة مسلمين kada ku ɗauka addu'o'inku Allah bai amsa duk mutumin da ya ɗauka cewa ya addu'a ya ɗaga hannu ya roƙi Allah Allah bai wa Allah mu su wallahi Allah shi ya hudi gundarin baki cikin Qur'ani wa qala rabbukum kuma ubangijinku ya ce ud'uni ku roƙe ni astajib lakum za an samu ya kamata duk wanda tijo ya tara mata ne da daya ne a yi arwalla a yi sallah a yi ta roƙon Allah da ga musiba duk gida a tara har da ƙananan yara har da jarirai duk a tarshe su duk gida a yi haka na a yi ta roƙon Allah wadau ka gani wannan musiba a mata kurai saboda haka ‘yan uwa musulmi Allah maɗaukakin sarki ya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce roƙe ni zan karɓa muku innal ladhina yastakbiru an ibadati zai wasu ke yin girman kai daga daga bautata daga roƙona za su shiga jahannama suna kaskantu wala kaskantu Allah kada ka samu cikin su ƴan uwa musulmi daga cikin hanyoyin da ake bi wurin tunkuɗe bala'i akwai yawan sallah hadisi ya tabbata manzo Allah kana idza ahzanahu amrun aw kana idza hazzabahu amrun badar ila as-salah wa fi riwayatin fazza ila as-salah manzo Allah idan wani abu ya tasowa mai hankali idan wani abu ya bata mishi rai zai gaugawa zuwa sallah zai tashi zuwa sallah sallallahu alaihi wasallam sallah tana tunkuɗe musiba subhanahu wata'ala yace wasta'inu bis sabri was sala wasta'inu bis sabri was sala hmm. wa inna ala kadiratun illa ala al-khashi'in Allah ta'ala ya ce wasta'inu bis sabri ku nemi taimakon Allah wurin biyan bukatoci ta hanyar hakuri wasara da kuma yin sallah wa'anda abubuwa guda biyu da haƙuri da sallah suna maganin duk wata musiba kuma suna maganin duk wata bukata suna jawo alheri ko wani irin alheri sallah da hakuri saboda ka da yawa mun gani magabata suna yin sallah in musiba ta same su kada kuma ta da mutunan da dan fashi ya ɗan fashi suka kama shi suka nemi kuɗi ne eh, ya nemi ba su suka ci ba su kuɗi rai ne kawai suka su yace ina son ku bayan dama in na fira raka biyu suka ce mun baka yayi na fira raka biyu cikin sujuda ya faɗa ma Allah ya kira Allah da suna ya yi ne ta wasu ga Allah cikin sujuda ya faɗa ma Allah wa Allah nan ka hanyar ta so ya zamna daga da ya sallame Allah ya aiko mala'ika tun daga sama ta hudu duk ya kashe mutanen nan gabaki ɗayansu saboda sallah ta daga cikin hanyoyin da ake samun ɗaukake bala'i da musiba kowace irin ta muna gani da aka ce wurin yakin badar manzon Allah sallam ya dibi sahun kafire ga sun su wajen kusan su dubu su kuma su 313 kawai an hisu yawa kuma an hisu makamai manzo Allah ya kama addu'a yana Allahumma anjiz lima wa attabi Allahumma in tahlik hadhihi al-isabata falan tu'bada fil ard sai na abaka yana ganin manzo Allah magiya ɗaya yake yana tawo yana ma Allah sai da mayahi ne fadi kafin sai na abaka ya sake mai suwa mai yace kafaka da suka rabbuka ya rasu. faɗa ma Allah da kake bukatu ya isa ya rasulullah ya isa a kai a yaƙi za a samu nasara saboda shi yasa addu'a da sallah suna daga cikin abubuwan da suke magance musiba ko ce ya ku yan uwa musulmi daga cikin abubuwan da suke tunkuɗe bala'i da musiba idan suka sauka shi akwai sadaka sadaka tana daga cikin hanyoyin da ka sa a samu waraka cikin matsala ko wace iri hal da muka samu kan ciki da za a ce duk ƙauyuka masu halin ƙauyuka su hidda damma su raba bayan Allah haɗi a hidda shinkafa a raba bayan Allah cikin ƙauyuka duk wanda an ka san bawa Allah na a taimaka mai a bashi a bashi garwa ko a bashi rabin buhu yan kasuwa da masu kuɗi na ƙauye su yi mutanen ƙauyen da a ciki ai ta ba sadaka wallahi ku gani in ba ga Allah ya cire wannan musiba ba saboda haka an an ruwaito cewa manzo Allah ya ce bakiru bis sadaqati fa innal bala'a la yatakhafa ku yi sabku sun da sai da yin sadaka saboda bala'i bai kai tare wala Allah shi yasa kana ganin wasu mota ta in sa ya ta waye ana sadaka kosai ana sadaka masa ana sadaka abi tun da sai ka haye ta zuwa office ka haye ta zuwa daji ka haye ta zuwa kasuwa ko in ya ya bude shago ka haye ya fara bude shago sharar da aka yi nan za a gare mata biyu sai masa yana ba su sadaka to saboda kamar zan Allah kuma ya faɗa cewa sadaka tana maganin musibu mutanen ƙauyuka da mutanen birni ai ta sadaka ga mutane ga mutane cikin matsaloli suna da bukata sai ga mutum kwana biyu kwana uku ba a yi abinci ba to malamai sun tabbatar da sadaka tana daga cikin abubuwan da suke magance musiba ko wace iri wannan musiba da muka samu kanmu ciki sadaka na magance in Allah ya yi ya ku yan uwa musulmi daga cikin abubuwan suke maganin musibu akwai tilawatul qur'ani karatun littafin Allah mai tsarki momi da malamai malaman almadare masu allo da malamai islamiyya ai ta karatun ƙur'ani ai ta roƙon Allah suna malamai sun tabbatar da karatun littafin Allah na saukar da zama lahiya da kusa da cikin ƙasa saboda ka muna kira ga malamai islamiyya da malamai almajirai na allo da kuma sauran malamai masu majalis na karatu su ƙara kwaɗaitar da mutane su yi ta su zabura wurin karatun ƙur'ani inda abin zai baka tsoro sai haga mutum da ƙur'ani cikin ɗaki bai ɗauko sai an ce ma ramadan ya da yawan mu kana ganin mutum ya kai ƙur'ani ya sarkahe cikin ɗaki sai ga ƙur'ani ya yi ƙura ya yi ƙura har ya gaji sai ramadan ya zo zai ɗauko wani yi zai na su bahin ta yi kana da wajen kusan awa guda kayan fitowar rana ka ɗauko ka buɗa karan iyalinka su karanta ƴaƴanka su karanta ku yi ta karatun Qur'ani ku gani wannan musiba ya Allah bai dauke ta ba saboda na da gaskin hanyoyin da ake bi wurin daukake musiba akwai karatun littafin Allah mun sani shi littafin Allah waraka ne kuma magani ne duk wanda ya riko da shi sai ya ga maganin matsalolin shi saboda haka muna kira ga al'umma ta musulmi a yi ta karatun littafin Allah a makarantun ne a yi ta karatun littafin Allah a gidaje a yi ta karatun littafin Allah a shagunan kasuwanci a yi ta karatun littafin Allah a ofisoshi duk wani ofisa a cikin ofis ne ya karanta littafin Allah maɗaukacin sarki saboda mi saboda cikin ƙur'ani akwai ɗauke kowace irin musiba ya ku bayan Allah daga cikin hanyoyin da ake bi wato wurin magance matsala kowace iri ta akwai addu'a ma'asur addu'ar da aka samu cikin littafin Allah sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun karanta dazu ayar ta gabata cewa duk wanda ya shiga matsala ya karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yana magance masa kuma alhamdulillah kana ya kamata inda ka ta dama na ce ba wa'azi zai yi ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ma tambaya a ya bari a a yi tambaya bismillah na'am eh na'am